da me da me kike so in kama ki zaraba babu kawai ni buri na kai din nan dai ka kula min da kanka ka mallaka min idanunka ba na so ka gani kuma ban so a ganka kar ka ji kar ka gani Na wani ni ne kaɗai ya zama dole in zama makaho kuma in zama kurma saboda irin waɗannan farin da kike mun haka kina zuciya min ido ai ba zai ma yiwu a ce na kalli nan na kalli nan na kalli nan ai irin wannan kallon sunansa sai ma ranar